بسم الله الرحمن A muna nan ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gudanarwa a ranar lahadi a wannan zaɓe namu kowace rana ta lahadi bayan sallah wato bayan kowace sallah a tsoro zuwa da asar Allah muna roƙonka da darajar sunayenka da shirin wata mararka Allah kai mana jagora Allah ka tsarkake ayyukan mu ka anshe su Allah ka tsarkake manganin mu ka anshe su Allah ka tsarkake miyoyi da manawoyi da ki da mu ka su Allah ka warkar da mu daga ciwo kowane iri ka warkar da ɗaya ka warkar da iyali ka warkar da zuriya da mu da su Allah ka yi mana kariya daga sharrin shaitan ka kare mu daga sharrin awamu wa mu da mu ka kare mu daga sharrin makiya da mahasada ka kare mu daga sharorin munafukai da masu balle-ballen shiri a boye da bayyana inda duk suke Allah ka kare mu daga sharorin su shirin da suka kulli ka sani Allah ka yi mana magani ne Allah ka gafarta mana ka yaye mana muna da bukatoci da yawa wurin ka duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wanda ba na alheri ba ko mun roƙe ka Allah ka maishe su alheri ka biya mana su wasu abubuwa waɗanda muka tsoro mun roƙe ka tsari Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya Allah ka ƙara mana kuzari da ayyuka alheri ka raba mana sabonka ka raba mana shawar sabonka ba duwa da suke sabon na Allah ka yadda son su suke bukatan duk abin da yake sabon na Allah ka yadda son wannan abu suke zuciya saboda rahama ta Allah ka sa mana son ibada ta ka kara mana son bautar ka raya mu ahlus sunna ka kashe mu ahlus sunna ka tara mu cikin ahlus sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cikin aljanna kuma Allah ka sa mu cikin labarka suratu rahmanin mun ka kare shekaran jiya yau suratul waqi'a za mu shiga insha Allah bismillah idza waqa'a waqi'a billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza waqa'at waqi'a laysa lana min dunillahi kadhiba ليست وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ورجت الجبال غسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون بجنات النبي ثلة من الأولين وقليل الآخرين على سور To, bismillahir rahmanir rahim waqi'a an ce mata suratu waqi'a saboda fara da ta yi waqi'a idan mai aukuwa ta auku wato kiyama kenan laisa da waqi'a ta haka ba babu wata rai mai kare ta domin ranar da kiyama ta aukuwa ba kamar duniya ba ne da ake cewa akwai tashin tsayama suna cewa a babu shi to can lahira kowa ga shi cikinta babu wanda ka cewa babu ka don ga shi cikinta hafi da to ita wannan ranar kiyama mai kaskanta wasu mutane ta wasu mutane za ka gan su nan duniya manya amma ya an ranar lahira ka gan su kaskanci ta yi kasa da darajar su ta rafi ta ɗaukaka darajar wasu wasu sai ka gane su nan duniya su banza ne ba kowa ba amma yan ce ranar lahira sai ka gane su manya ne su ne a kusa da Allah subhanahu wa ta'ala idan rajatu da abdu raja idan aka girgiza kasa girgizawa wa bustatul jibalu basta an ka abin nan an ka daddake duwatsu daddakewa wato aka bushe su aka daddake su wata na zuwa sun ta kasance haba an kura mun kasta wadda ake wacewa wato ranar kiyama kenan duk ranar da ta ga an ɗauki duwatsu an daddake su sun koma gari sun koma haba an kura mun bakta wadda aka wace wato kiyama ta auku nan. wa a azwajan salasa a nan za ku zama nau'i nau'i salasa wato nau'i uku a azwajan salasa nau'i uku ba tabul maimana akwai mutanen da ake ce ma tabul maimana wato mutanen dama ma tabul maimana wato suwa ne ne aka wa mutanen dama wato maimana dama almaimana kuma albarka maimana ana ce mata albarka kuma maimana ana ce mutu dama wannan tambaya da yamma a sabul maimana wato girmamawa ne ga sha wasa bul mashama da mutanen hawan suko ko kuma mutanen shi'umci wato rashin arziki ma a sabul mashama ne ne mutanen shi'umci shi ko ga abinda ba makare ba wannan tambaya ta tsantsanci ta ni an mutanen shi'umci wato kakkanta suna an da walakanta su kun ji mutane biyu kenan a sabon maimana da mutane na biyu a sabon mashama to sabi kuna akwai magabata a sabi kuna magabata wato wannan shi yake ce masa da lafi sabi kuna sabi kuna a ulaikar muqarrabun waɗanda ka sabi kuna su amma makusanta Allah subhanahu wa ta'ala duk kayan daɗi da za a ba su a aljanna sun za a ba wa da an kai abubuwa wadda duk hanka ya ce hakan za a bashi su ga kanta da su ba. zafi amma saura ana garwayawa a rage masa daɗi ita ga daɗin asabi gona su asabi gona su ka ce kuntuwa da Allah ya yi shi Allah gaya su bayan talauta ma ka samu cikin asabi gona Allah ka samu cikin asabi gona Allah ka sa mu cikin asarar zanzu kuma ba mu kaɗai da ka taimaka mana har da uwayenmu da uwayensu da kakanninsu ka haɗa da yannansu da ƙannai da ɗaya da iyali da zuriya ka haɗa da dukkan matayenmu da ɗiyan gada da ka ba mu da mu za ka ba mu da zuriya mu Allah ka sa mu cikin asarar alƙiya asarar gona sani su asarar gona Allah ya ce wa layukan maƙarrabu na waɗanda su a makusanta su an na makusanta inda sarki na sai a ce na hannun dama na wannan. fijar nacin na yi za a shiga da su zanen da aka ce wata nacin na yi duka aljanna jannatin na yi mana ko wata aljanna amma akwai aljanna wanda sunanta jannatin na yi da ta cikin jannatin na yi mana a sasu shallatu mina na wasu jama'a daga cikinsu cikin jama'a farko su wa qalilun a al na wasu jama'a kuma cikin jama'a ƙarshe su ke dan kadan daga cikin su masu yawa cikin jama'a farko su qalilun kuma muna a akhirin don kadan kuma cikin jama'a ƙarshe su da za a kawo su a ga ala suratul ga gadaje mawduna waɗanda aka saka da zinari wata yi na adaya suna rigin kirawa duka gadajen nan wata kabili ne suna fuskantar junan su wato kowa bai ganin ciyar wani shi da iyali shi ya zanna wanga ya gincira wanga gini su sun gincira wanga gini kowa na kallon wani ba zai ga kiya sai ba sai akwai bukatar ganinta amma dai ba kuma wani mutu wannan duniya kana cikin magana da mutum in ya gaji da wannan jihi sai ya juya sai ku ya ba ka baya da su waɗanda wato ba haka da su ba ya duba alaihim wuldanu ya duba alaihim wuldanu mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا يكون ولحم غير مما يشتهون عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ suna jinkire wato cikin aljanna ya tuba alaihim wa ya rakana na wanda ba su da yashin baki su ta kewayawa gare su sun musu hidima wato wuldanu yara ƙananan musallatu na waɗanda ba su da gashin baki su ke musu hidima saboda cikin da ba a tura saboda har da masu hidima ba su tura ko gashin baki ba su da balaige ne ya aka ware suna masa hidima da Ko koyi a kudu koyi wanda aka abin wanda aka hannu wa bari da koguna waɗanda ba su da hannu wa ka'atin min madina da kwarya ta kafa da ruwan madina wato ruwan giya a aljanna la yusaddauna anha ba a hana su gare ta wala yuzuna kuma ba a hana su maye idan sun sha ba kamar ta duniya ce da kusa maye ba wa ke hatin da abubuwan marmari mun ba ya takayyaru na cikin abubuwan da suke sha'awa wato abubuwan da suke zaɓi wanda suke so to akwai abubuwan marmari irin waɗanda suke so wala da dainan da nama sosu min ma shahu da su yawan sha'awa wasan shi naman tsuntsu allah ya samu ɗan adamu so ne za sun tuta za ku ga da kowa ne ya ta ne kuma na kusa naman sun tayi wato kaci da sauran tsuntsaye duka duk tsuntsayen da aka samu in dai an ka kawo su na halali za ka ga ɗan adama yana son ya ce wannan naman na tsuntsaye saboda haka Allah ya ce cikin aljanna wala ne akwai naman tsuntsu mai mai da cikin tsuntsayen da suke sha'awa wa hurin da kuma 'yan mata wato farare masu fararen idanu ka misalin lu'ulai yan matan na aljanna sun yi kyau kamar misalin lu'ulai almakamin wanda an ka lu'i cikin karfafi wannan duka allah ya ce a ba su wannan aljanna jaza'an sakamako na jama'a mai amalin ga aikin da sun haka kan suna duniya saboda haka wanda zai ya kasance shiga wannan aljanna sai ya zara dan mai ya yi aiki sosai shi yasa Allah ya ce da za a sakamako na an ka ba su ba kyauta ta ba sakamakon na an ka ba su da mata mai saboda dalilin abinda sun ka kasance suna aikatawa saboda aiki sun ka yi sosai shi yasa Allah ya ce a saka musu da aikin da suna kasance suna aikatawa saboda haka jama'a a yi aiki kowa ya tashi a yi aiki da aikin nan shi aiki ba shi ka shigar da mutuwa aljanna ba sababu dalili ne na shiga aljanna Allah ka ƙara mana ayyuka alheri in sun shiga wannan aljanna la ya tuma wani biya lagawan ba su jin wani magana na lagawo duk magana da ake ce ma lagawo wato ba su jin ta magana ya tashiyar magana wadda ba ta da fa'ida wala ta asima kun ba su jin magana wadda aka samun zunubi da ita ba su jin lagawo ba su jin magana wadda aka samun zunubi da ita illa kila abinda kawai ke gudana tsakanin su salaman salaman ai salaman alaikum salaman alaikum shi kadai ka aukuwa tsakanin su wato kowannen su yana wa junan su sallama wannan sallama salamun alaikum salamun alaikum sallama ta aljanna ta saboda haka Allah da kai ne radda ya zo aljanna da kai ne yana yi ya aljanna wannan sallama salamun ita a sallama hadda Allah ita ya kai musu in ba ku mance ba kun san da ya tawo aljanna wata rana ya yi wannan sallama salamun alaikum sai sun ka ji daɗi ta yi aljanna daɗi sai suka ce shi wagga a tawata sai an ka ce musu salamun ƙaunar min rabin rahim wannan salamun ƙaunar magana ce min rabin rahim rabin rahim na yayi sun ji wani irin daɗi da ya yi aljanna daɗi sun ka ce mai yawa ta sai an ka ce rabin rahim Allah na Allah na ka gaishe su dan idan ka yi aiki da kyau to Allah yana bin ka yana maka abin da ka kaso lokacin da ka yi abin da ya kaso in ka bi shi sai ya bi ka kudi ba da kai ne ya ce aljanna shiga da ya aljanna ba magana su gaishe ba sun gama gaisuwa na duniya na duniya sun gama gaisuwa shi da kai ne ya ce ya gaishe su cikin aljanna mala'iku mun karanta da ku ko wata nawa wani kai cikin adil arwa yana son ya da mai gidan da mun karanta da ku wata nawa mala'ika kai can bayan ya yi wa'annan watannin sannan a haɗa shi da shugaban laborori kamin a haɗa shi da shugaban lebarori wani ƙaramin lebara an ka haɗa shi da shi cewa ga wannan ka yi magana da shi shi zai haɗa ka da shugaban lebarori ya ce mai gidan na kafa in gani in gaisa ya ce wa an ai ban ya gani mai gidan bari dai an haɗa ka da shugaban wuri ne mala'ika ya ce bai iya ganin mai gidan shi amma bari a haɗa mala'ikan nan da shugaban laborin gidan shi yana iya ganin mai gidan sannan bayan watanni sannan ya haɗa da shi shi ko ya yi watanni bai gane gidan ba sannan ya gaba gidan ta kun ya ce mala'ika na annan garka yana so ya shi ba sai ya shigo yana haɗin salamun alaikum bai ma sabartum wani ma uku banda to nan duniya nan na matsala take kuma ko nan duniya in ka daure ka bi Allah to Allah na bin ka Allah bai da matsala amma a da matsala kun ji har wata aya ta yi tattaya ta inna ma ya hashe Allahu min ibadi ulama dama waɗanda Allah ka tsoro yana girma masu cikin bayi ne malamai ba wai malamai masu wani karatu na daban aka nuni ba masana Allah waɗanda ka yi aiki da abin da Allah ya umarce su ne malamai waɗanda suka san Allah suna aiki da abin da Allah umarce su su Allah ka tsoro yana girmamawa saboda haka shi Allah da ka bi shi sai ya bi ka amma farko bai bin ka sai ka bi shi in kai mai girman kai ka ja tunga can sai ya ja tunga shi shi na da bayi da yawa waɗanda ba kai ba kai ko baka da wani Allah wanda ba shi ba ba haka kai kai haka shi bai hasara ko baka bi shi ba yana da madubi kai kai hasara in baka bi shi saboda haka ku daure gwargwadon wanda kuke iyawa ku yawaita ibada gwargwadon luwa da kuka iyawa ku daure ku yi ta ibada gwargwadon wanda kuka iyawa Allah ya kara mana gudunmawa ya kara mana ibada wa kabul yamini to waɗanga kun ji an ƙare a ko na Allah ka sa mu cikin Allah ka sa mu cikin su ga Allah wasu wa sai wa ta bulabina mutanen dama su ba su kai girma na asabi kuna Allah ya ce ma da mini, menene mutanen dama mutanen dama ga su fi jiran za a sa su cikin magariya amma magariya mahadudin wadda ba ta da kaya kusan laraba magariya na da daraja gare su kwarai in kun ka ce kasashen za ku ga ita ce mai yawan itacen su to tana da mutunci gare su Allah ya ce to ko aljanna akwai ta yanzu in za kana makka in kana so ka yi da kuɗi makka ka samu kuɗi masu yace da magaya iya magaya sai da su in kana so ka samu kuɗi gaban za Allah gaban za Allah in hmm. in kana so ka samu kuɗi gaban za Allah in dai ɗan kasuwa kai eh sai aiko wacce mai kyauta gare su da addu'a don dukkan su suna daraja kun san addu'a qur'ani ya kire ta samura to saboda wannan sunan tana cikin itacen aljanna larabawa na son ta akwai wani mutumin game ta zuwa makka da shi duwar kai bai bari ka ga da kaɗe magariya ta da addu'a duwar kai ba ka ganin jakar sai rana Allah ya tona mai asiri sai shekara da muka biya sai rana Allah ya tona mai asiri mun ka haɗu sai zuwa a ko ba ta da matsala tun da ba a ka mata wani abu na mai hmm, ba ta da matsala ba su zuwa da suka an shi ba ta da matsala shi mutumin nan tun shekarar nan da mun ka ta mun ka haɗe da shi wurin sai zuwa sai a ya riga ya inda ya kalli ba ya riga ya zo to sun sannan bai koma shiga jirgi guda da ba kaɗin gwada ya ce ga ya ce bai san mu ba haka na mace babu ruwan mutum da mu ba 'yan kasuwa ba ne babu ruwan mu da kasuwanci to in kana so ka samu kuɗi ga banza Allah in za ka na maka su za ka kaɗi ka samu addu'a da magariya ga banza za a baka kuɗi don wanda za ka sayi na kila ko dubu biyu ba ta yi ka ka samu dubban kuɗi wa ko yan kallon saboda haka gaban zana za a baka kuɗi yin da ya zuwa Allah ya gama ta duk masu zuwa da ita nan ba su bari a san da yadda kuka zuwa sai ka gaje ka ayi ayi ba a buɗe ta gaba gare ka su ko can laraba da an buɗe ta wajen awo sun ka gani ta da suka yi awo ba ta da caji Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ibada ce da salati kuma wa dalhin da gwadda da mai yawan ɗaya da yawa gwadda ita ma tana cikin itace masu yawan ko cikin itacen aljanna wa dillin da inuwa mamdudin mai kakka mutum zai yi wata uku bai kai iyakar icen na inuwa aljanna wato duba wa ma'in masudin da ruwa waɗanda an kafa ba kun san duk gida yana buƙatar abin nan itace yana buƙatar ruwa ku gaska da itace cikin gidajen in dai ba babu wani ra'ayi na ba ku zan kada da itace gidan da babu itace babu ruwa gidan nan ba gidan da ina ni'ima na ba gidan wahala shi yasa ku jibi maka ku gani babu ruwa ko ina sai an ce wani gari an sau ruwa amma kuna ganin suna dasa itace ciki a yi ta saurowa ana ba su tun da kaya kana ganin mai tanki ya kawo ruwa ya ce daga wuri mai nisa gonan wani an sau su a to a rika duba ma itace domin in ba haka nan ba su rayuwa kuma gida babu itace gidan maciyata tara. duk gidan da babu itace gidan ya tara. ba gidan ni'ima na ba gidan wahala to matsala ta ta zahi ina za ka lafiya sannan da ruwa duk wanda ya gida cikin ku yi kokari ya samu wanda zai ya samar da ruwa cikin gida nai alhamdulillah mutanen jiga suna da kokarin gina riyoji cikin gida to yi ta kokari yi ta ginawa wa baki hatin kafira da abubuwan marmari masu yawa wato abubuwan ciye-ciye masu yawa Lamu kaduwa ce wanda ba su kacewa wala a kun ba a hana su ga mutum a ce sai ya kawo kuɗi ko ɗari ba ka ba zuwa in kana son abin nan dogala zuwa dai kake ka ɗebo ko ɗari ba ka in kana son ayaba ko ɗari ba ka lemu ko ɗari ba ka da sauran abubuwan marmari wala a ba a hanawa a ce sai an ba da kuɗi wa burushin da shinyaɗu marfu'a da aka ɗaukaka wato nan shinyaɗu 'yan mata aka nufi shi 'yan matan nan da aka ce mashahidu wannan al'ada ce ta larabawa suka ambaci mata da cewa shahida saboda kunya ba su su ambaci mace haka inna an ana wannan su shahidan na mu mun kafare su in sha an farawa ba ji an na wannan abkara mun ka sanya su 'yan mata su shahidan ruban wato masu tsananin soyayya da miji da mata dai akwai tsananin soyayya a tarabar kuma tsarar juna da mijin da matar duk shekarun su guda ba kamar nan duniya ba sai kana da tijo ka aure yariya ya yi ma hauka ta kurciya ya yi ma hauka kurciya to can da kai da ita duk hauka kurciya za ku duk yara kuki to wannan tanadi Allah ya ce li'asabil yamina an yi shi ne ga mutanen dama sullatu min awwalina wasu jama'a cikin jama'a farko wasu latu mina akari ne wasu jama'a cikin jama'a karshe Allah bai a sama aikal wasu na ka samu cike a sabiku na sabiku idan ba su samu ba ka samu cike a sabu da bi da daraja sunayenka Allah kakan shi mu daga cikin waɗanda tsari da daji to sai wa sabu Mali wa'anda muka roƙon Allah kai ya samu cikin su wa sabu shimali وأصحاب الشمال ما shi الشمال سموم وحديد وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحلم العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم To wa sabu shimali sai mutane hauni wa'anda muka roƙo ga Allah zai a sumayikal suna ya taimake mu ko ganin su kan ne an kai lafiya. Ma sabu shimali menene ne aka ce ma mutane hauni wannan kaskantawa na da walakantawa gare shi. Allah ya ce fi samu ne cikin abin nan wata wuta mai bin karan gashi wahalimin da ruwan zari ciki za a sasu wa zillin cikin wata inuwa mai ya ta hayaki ciki za a sasu labari da ba ta da sanyi wannan inuwa wala karimin ba ta da mutunci wato karramawa haka wala karimin ba ta da wani karamci wato mutuntawa innahum kanu qabla zalika su sun kasance su waɗanga mutanen hauri can duniya qabla zalika can duniya ke sun zama mutarafi na mani'in tari kusan ni'ima wato yana cikin dalila halaka ni'ima ba ita ka hallatawa ba amma dalili ta ta halaka ita ni'ima domin in mutum na da ni'ima wani lokaci yana da damar da zai sai kayan halaka wanda aka halaka da su kuma na biyu yana da shadi cikin rene kwarai na sashi ya abu na uku yana ji da kai bai ba a yi mai magana da bai saboda haka shi ya sani ima ta zama sanadiyar halaka ita ba halaka ta ba sai dai tana zama sanadiyar halaka don haka Allah ya ce nan kanu qabla zalika mutrafi su sun kasance kamun wannan mutarafi na wato mani imtana kuma wa Yusuf runa sun kasance suna dogewa alal hizzil azima akan sabo mai girma wato a zunubi wanda an mai girma wa ya kuluna sun kasance suna cewa a idan mutuna yanzu idan muka mutu wa kunna turabun musa na turda wa idan mun munka zama kasta a inna lama buhutu ne yanzu mu ana tashe mu kun ga su manihimta suna ganin in an ka ba a iya tashe su da cikin kabari su yato su zama masu rai suna ganin babu mai iya tashe su aka ce ana tashe mu suka ce awa a babu na awalu yanzu har da babanninmu na farin su ma za a iya tashe su Allah ya ce kun ce innal awwalina wal akhirin lalle da mutanen farko da mutanen karshe duka da majmu'una za a tara su waje daya ila yau ne zuwa ga miƙatin wani ne ma'lumin sananne wato Allah ya ce eh, za a tara su da na harko da na ƙarshe su ba su yadda ana tashe su ba Allah ya ce a ana tashe su da na harkon da na karshe a innakum فإنكم أيها الضالون المكذبون يكذبون لآكلون من شجر يخرجون فمالئون منها فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما أأنتم تخلقونه أم نحن الغالبون نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسجون lalle da mutanen farko da na ƙarshe da mata mu'una za a tara su ila miƙati wa mai zuwa ga miƙatin wani ne ma'alumin ne wato ranar kiyama sun marin na fuskan na lalle ku da yawan ta duniya ko halakatu almusaddiqu na masu kare ta gaskiya bayan ta bayyana da ake nuna za ku ci min shajarin daga icce ya kome icce da kome icce da kome wato mugun icce Wa Allah idan shi da kome kwanta saboda zama ne mugu cikin wuta yaka hitowa zahi yan zahi na kuna sai daɗi yaka ji wato sai an ka banka mai wuta daɗi yaka ji shi saboda ka ce kuma shi a abincin da ba akwai wahala Allah ya ce to fa mali'una min harbina kuma za su cika cika nan su da wannan yanci saboda lalura ce ba su da wani abinci sai ci wa share gona alaihi min hamid akwai wasu ruwa da kai cewa ga rikicin zambuji kenan suna na yi shi ruwa Allah ya ce fa share gona alaihi suna sha daga rikicin amina hamid da ruwan zaki kuma ba wai sha zafi a hankali a hankali ba shan na bala'i na sai suna ta kai musu ko ina ta shewa Allah ya ce ba share gona za su sha shirbar bibi irin sha alhimu raƙumi kun san raƙumi ba a bashi ruwa lokacin larabawa ba a ba shi ruwa kullum kullum wani raƙumi na yin wata ba a ba shi ruwa ba to in rasa bi ya kai ruwa, in ya ki ne zai dukiya sai ya kushi Allah ya ce to shurban ibi shan irin wannan raƙumi za su da ruwan ga masu bala'in zaki Allah ya ce to hada ni gudu wannan shine masaukin su yau mafi ranar kiyawa na nufa daga na ko mu mu muka ku falaula ta sake wani ne yasa ba ku gaggata mu ga abin da muka faɗa muna muka halice abar aikin matun nuna ku ba ni labari kun gama niyan da kuke sawa cikin mahaifan matayenku a an tuntaka kuna wushin kuna ka halitta shi ya zama mutum na hana salifuna ko ko mu ka halitta shi ya zama mutum an sa ta ce allah kuke halitta shi ya ce to na hannu kaddar na bai na kuma na ta mu da mun kalice ku mun kaddara mutuwa tare kuma za ku mutu ko ko ku yadda ko ka ku yadda za ku mutu amma na hannu bai masu buɗe kuma mu ba abu waye kowa sai ya mutu ba mai waye kuma ba mai buwaye ma a kan makashe ko ala an nubadir amsalakun makashe ku mu canza amsalakun ire-iren ku in mun ka kashe ku sai biya da shi ko su su wani shafin in kiyama ta yi ku kuɗi ma la ta alamu na gatifa wadda ba ku wala gara alimtu mun na sha'atar ula lalle kun san halitta farko wanda muka halice to a falaula ta zakaru da yasa ba ko a zantuwa ku gane cewa muna iya ta ku wanda ya halitta yin halitta bai mai wuya ba take tashe ta kai mai wuya ai ba zai mai wuya ba ko da ga dan adamu misali bale shi Allah da halittawa da ta yawa duk gudana gari shi afara aitum ma ta harsu afara aitum ma ta أأنتم أأنتم تزرعونه أم a an لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون ka cirowa da shi hasa ita ce Allah ku na ka cirowa da shi ya ce to launa sha wa inda mun ga dama lajja anna wa dama irin nan da kun ka ba da mun sanya shi da shi. kusashi mazaltun tabaka wani ko tabbata kuna ta mamaki kuna ta mamaki wani shi ku ga ta ku ta bushe da ta ba inna la mugramuna kuna cewa lalle mu an hana mana la mugramuna an hana mana abin da ya kamata a bamu banna maharumuna a'a mu an haramta wannan ne gaba ɗaya a aiki mun ma'a ku bani labari kun ga ruwa allazi tashrabuna wanda kuke sha ruwan ga da kuke sha a antu zanto mu min muzin shi ku ne kun ka dauko da shi daga girgije har ya shiga kasa kun ka yi ya kun ka debo ko ya kwanta kasa kun ka diba kuna sha amna nan ne ko ko mu ne muka dauko da shi an sa ita ce Allah ku ne kuka sauko shi Allah na gwada mana kudura ta yi wato kai ne ya ce shin kuna kai wanga aiki ko nuna? launa shawa Allah ya ce inda mun ga dama ruwan nan ya anna jaje sai mu ya shi ya zama ruwan gishiri in ka sha babu daji to amma mun ka bar shi ruwan daji kuna sha zazzani walau la tashkuru ku ko dalli ba ku yi mana godiya walau la tashkuru wato cikin mutane akwai wanda iya aiki yana so a gode akwai wanda bai so a gode to amma shi Allah kowane aiki yayi yana so a gode shi Allah kowane aiki yayi yana so a gode shi ma mutum abin da ya samu ka karanta da zuciya in yana so a yi mai godiya kakka gode don kariya ta shiga cikin zuciya in yi ma alheri kakka gode don kar ya fi shiga cikin zuciya ce in ko kasan bai son a gode to gode mai don baka cuta mai ko ka gode kana ba mai lalace amma in ka san in ka gode wani irin daɗi zai yi in ka gode ka ɗi da lalace to kakka gode mai kaban mai lada sai ya fito amma in ka san bai damuwa in an ka in an ka bai son godiya to sai ka ce na gode kai godiya eh eh ku aikata mai alheri shi wannan aikata alheri a kowane gefe a shi to Allah saboda son a mai godiya shi sa ya saukar da surori wa'anda sun fara da godiya irin su alhamdulillah fa ga ya sama wato alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala kulli shay'in Zai ƙirƙirar su su mai suna nan da yawa cikin alkur'ani saboda haka ce falaula ta shuru ya sa ba za ku yi godiya ba a bara mun nara ku ba da labari kun ga wuta allah ce turu na wannan da kuke hurawa a antum an sha'atun shajarata hashin ku ne kun ka fari iccen nan na wuta amnanu mashi wani ko muna muka ware shi an sa ita ce Allah ku kuka ba da iccen wuta kun san iccen wuta wato uh, balge kun san balge ko to shi ya iccen wuta dore nan duka itacen balge na dunna wajajen ga itacen balge na da abin ga ga tattarauniya a yanzu a duk dajin an bi an sassari yanzu sai ka sai dajin kwarai da ta eh shi balge iccen wuta na yanzu ba sai ka to da wuta ba sai ka tsage shaka wadda kafan kari ya ka tsage in kawar shi za shakar ɗan tauna ya buɗe sai ka tsaga sai ya fi shi ne sai ka samu wani kari ko wani icce ko nashi ko wani kari na wanda ba shi ba sai ka aza tsakiya ne ka samu haƙi in akwai tutun zafi shi aka sa in babu shi a samu haƙi sai ka burka ka da ka burka ka da haƙin nan da ka zuwa yana sama da wuta to Allah ya ce wannan ya ce kuna kun ka halittai ko muna mun ka halittai an sa ya ce Allah ko kuka halitta shi ya ce to wuta da kun ka gani na hannu ja'annaha ita wutar mun sanya ta gare ku tazkiratan ta zan tunatarwa ga wutar lahira wata wuta ta duniya ba ta lahira ta ba amma dai tunatarwa ce wa mata ta kuma ta zama kuma dan jin daɗi na dahe-dahe lilmu komoyin da an mata ba wanda an mata yi a idan dare ya yi kunga yana ɗan hasawa don shiga haske kuma yana da barbanci kanta bɛ da su ba rabbi ta rabi tafi ji da su na umar mai girma su ba ha na rabbi ya na wasu fada a kwasan bi mawakin na ba sai na yi rantsuwa da mawaɗar taurari ba wa inna wannan rantsuwa da kasaman rantsuwa ce babbar lauta alamu na azimi inda kun sani babbar rantsuwa ce inna hu إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مبين وتجعلون رزقهم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن وأقرب إليه منكم ولكن لا تؤمنون فلولا الله مكنون ومنه وأنزل المعقول لا يمسه إلا المطهرون بام الشافع سيما masu masu tsarin da illahil mahabuzu na aka nihi ba masu shawa ta sai mala'iku in ƙur'ani na aka nihi ba masu shawa ta sai wani suka yi alwada. tanzilun na rabbil alamin da shi qur'ani saukawa ne daga Allah ubangijin ta aba bi hadal hadisi to da wannan magana ta alkur'ani an tun wada nuna su kuka almantahana suna boye abin da ba ku so kuna bayyana abin da suka so wata nuna da tsakon kuna canya abin da an rabon ku ciki nai annabin ku kalle dole shi ne ku kare da shi a arzikin da alkur'ani falaula ila balagatil walquma me yasa kaddarai ran marigayi ya kawo ga makogaro tunda kun ce in kun mutu ba a tashe ku to me ya tasar da ran marigayi ya kawo ga makogwaro wa an tahi na izin tanzuru na kowannan lokacin kuna zaune kuna kallo wa nanu a garabu ilayhi minkum a wannan lokacin mu mun yi ku zama kusa gare walakin la tusiruna sai dai ba ku ganin mu to in kun ci a in kun mutu ba a tushe ku falaula me yasa in kun gaira madini ne in kun zamo waɗanda ba a tasowa me yasa una da ran ya kawo ga makogaro me yasa ba ku dawo da ita ba in kuntum sadiki ne in kun zama masu gaskiya tun da kun ce in kun mutu ba a tashe ku to in kuna da gaskiya me yasa to sadda zai mutu kun ka ki hana mutuwa take to tun da ba ku iya hana ya mutu to ba ku iya hana a tashe tun da ba ku iya hana ya mutu to ba ku iya hana a tashe Allah ya ce mu ke ba amma in kana mina muqarrab amma in kana mina muqarrabin farawhum wa rayhanun wa jannatu wa amma in kana min ashabil jannah فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل حليم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق الذي إن هذا لهو لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فأما إدم ما amma mai mutuwa in kana mina mukarrabi na in ya zama cikin wa'ancan da muka ambata al mukarrabi na wa'annan muka roƙo ga Allah bai asma'i da husna ya samu cikin ibada ila mukarrabi to idan mai mutuwa yana cikin su farawo wato hutawa wa raihan da raihan wato abubuwan shaƙe na jin daɗi wajen natin na'imi da aljanna ne masu za a bashi Allah ka kama cikin su wa amma in kana min da labina amma in mai mutuwa ya zama mukami ne bai kai mukarrabi na ba cikin ashabi labina yake wanda za a ba littafi ga hannun dama to in ya zo bakin kowa aljanna sai a ce mai fa laka sallamar Allah ta tabbata gare ka anta min da labina kai kana cikin mutanen dama Allah ka sa mu cikin asabi ko na sabi idan ba su samu ba ka sa mu cikin asabi da yabi wa amma in kana min mukaddidin dalilin amma in yana cikin masu karyata dalilin halakatu wanda ya ayin wa su karyata su halaka na to su masaukin su baya da kyawun kwanu zo da masauki na nan hamimin na ruwan ra'ayi wata su da yake sanyi da shiga cikin wata jami'a shi ne an masarki a almakadabi na tsari kada ka samu cikin su ya rahama to sura ta kare ya ce yin inna haza lalle wannan labarai na mutane uku da sura ta bayan? da huwa haka da yake shi ne ya ne na gaskiya fasar da ya jimar fikar azima maka yake da sunan wani da kada girma su ga ta na rafiya Allah mana roƙonka da albarka wannan sura suratul waqi'a da ɗaukakar ta da darajar ta Allah ka gafarta mana ka taimaka mana Allah da albarka wannan sura ka raba mu da sakonka da sha'awa da yamma da bayyana da albarka wannan sura ka shirya mu ka shirya mana ɗayan mu ka shirya mana mata da mu da su duka ka raba mu da sakonka da sha'awa da yamma da bayyana a warkar da mu daga ciwo kowane iri ka biya mana duk bukatun da muke da suna alheri wayan da ba na alheri ba kuma ka maishe su alheri ka biya mana abubuwan duk da muka tsoro ka sani Allah ka yi mana magani Allah da albarka wannan sura da ɗaukakar da darajar da imanin mu da kai da karatun nan da muka yi masa muna roƙonka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makir Allah muna hukai Allah kai muna maganin Allah muna hukai Allah kai muna maganin Dukkan maganganun su Allah kai muna maganin makirai Allah kai muna maganin masu kwalle-kwalle shiri Allah ka kulle muna su da shirin da suka kwalle ka kare mu Allah ka kiyaye mu ka san bukatun da muke da su Allah ka taimaka mana duk bukatun nan na alheri ka biya mana su Allah bayan ka musulmi daban-daban suna ta roƙon mu addu'a maroƙi ka da albarka wannan sura ka shirya suka gafarta ka biya musu bukatun nan nasu na alheri da ba na alheri ba kama alheri ka biya musu abin nan da suka tsoro Allah ka kare su saboda girman ka Allah muna roƙon ka ka tosaya mana ka ba mu aljanna ta dawsul a ka kare mu daga azabobin wutar ka taimaka mana Allah ka an mana addu'a Allah ka raya mu ahlus sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah ka tashe mu ya ahalar Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka mu cikin mabarta damuwa kowace iri Allah ka yi mana magani bakin ciki kowane iri Allah ka yi mana magani tsoro kowane iri Allah ka yi mana magani duk wani tsanani Allah ka yi mana magani muna roƙonka da albarka wannan sura ka taimake mu ka taimake kowa a kabu ka ba mu nasara kar ka ba kowa kowa nasara kan ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan ka ba mu kada ka karba kowa kan ya rahamani ya rahim to suratu al-waqi'a ta kare